wallahi ba zan yadda ba wallahi har yaushe ni kawai daga abu kadan kaɗan yoro yoro lafiya? Wai kawai dan na ɗautu ma kai na kai kasuwa

شاء الله عليك جميل عندك اضافات كثيره ما ترد علي مجھے مجھے تو شے میں تو رنگ مجھے میں نے نہیں نہیں भगत के सिना के कारण नहीं था tambaye ta mana me yake faruwa aja wannan mijina ne shi ne doko mu akuya shi ne doko mu agwagina bai isa man aje awaki a gidan wani sai dauke je ka ni gaskiya na zo a biya mun haƙi na ni ka gaskiya ba zan yadda ba ni ban yadda ba fa ban yadda ba a radun Allah ban yadda ba bula ka ka dauko lauya lauya ni ban san shi ba ya ta ni yadda ku nuna min inda zan dauko shi ni ban san shi ba a radun Allah ku je a nuna <laughs> Oh my god. Eh, Bad mouth gang, Akube Balenciaga gang, One C twenty men gang. This gang is the most tired. She likes me, but I don't know why. Couldn't tell my to hello to she hi. Give me one reason why I supposed to lie. Baby girl, you up top, now who top? Computer, the it, got a shop shooter. Man, I step into the club with the boot and shy. Barista ya haka. barista ya me faru ya haka kai me faru ta dillo me faru gashi nan na kawo shi haka ake yi in dai he na kawo gashi nan na kawo ka abi min na dillo me faru ba kai ka ce yanzu je in ɗauko lauya in kawo shi ba an ce ka je ka ɗauko lauya sai aka ce ka ɗauko shi a kafa da ka zo ka je ka jefa min da shi a nan gurin kai baka da hankali a Allah ni na zata haka ake ɗauko lauya. Ka kirawo shi aka ce ka je ka kirawo shi ku taho tare ba ka ɗauko shi aka faɗa maka zo ka To ai ni baka gaya mun ba. Sai kai baka da hankali sai an gaya ma? A'a. Dan na sai da akuyar za a kawo to a ce gashi nan na